sai hamu ya mutu bane wannan tsinci ranar juma'a bakwai shekaru ta shafa a shasha ishirin da a mawani jar ana a a afirka zango da biyu biyu kuma ta a fasara sarauniya noma da rukuniya da ma alfahari na A kuma su gaya da inda kunyar gizon turkuma in samun mu a boa sai kuma ta ta farka zai ba ne ta safi a wani farin ciki sai ɗauki na wannan to kuma kuma da ku ba a addini sai ka ga ɗan sassan Najeriya da tabbatar da gariya a shugabanci da talaka su dinka su a kuma hira da mutane ne jama'a Alliances daga sana Ahmad Marzouk da ziyara na washington da shi kuma ya kira 'yan siyasa da yin adalci wani kuma kira shirin kallabi na maryam dauda da shirin jaridun na murya na amurka da kuma kwani da kuke bana an na'ura amma duk sai ko kuma jiragen duniya. Masu salamu alaikum da ga cikakkun labaran duniya. an kashe su jami'an afghanistan biyu ta hanyar harbi su a kuncin kasar da babban kundin yan sana abdulrazak a lokacin da wani babban jami'in sojan amurka ba abin da ya samu jami'in amurka jan scott miller a lokacin harbin da ya faru da ji ya yarci gangon handar ne domin gana da shi da wasu jami'an lardin kafaran lardin ta ci jami'an suna kan hanyar ta zuwa inda jirgin saukar ungulu ya gabu masu baya garzai wanda ya rasa sa wani ya sha tsaki ba a harin masu yawa da yan kungiyar taliban ke kansa a rayuwarsa na ce alhamis ya kashe shugaban hukumar bayanan sirri ya kuma wa gwamnan kan mummunan rauni rahotannin farko da suka fito na cewa gwamnan a kawo bi ciki da wani soja sun samu rauni kungiyar taliban da ta fita dauki alhakin harin tana mai cewa an kai hari da zimmar kashe rizik da kuma janar amurka mai magana sojojin amurka kalbala ya ce an kwaya amurkan da suka rubuta domin kulawa da su ya kuma kara da cewa an kashe tare da samar da tsaro a yankin amurka ta yi watsi da kirarin da shugaban kasar rasha vladimir putin ya yi na cewa ƙungiyar 'yan ta'addar is sun fara kashe ɗuruwar mutanen da suka kowa da su a syria ciki da amurkawa da kuma 'yan kasashen turai putin da ya yi wannan ikirin ne jiya alhamis a wajen wani taro da suke gudanarwa da ake kira balai yana mai cewa kungiyar is ta yi garkuwa da mutane bakwai daga wani sansanin 'yan gudun hijira da ke kusa da birnin dar es a yankin da sai yake hannun dakarun da amurka ke mara baya jiya hamis ne jami'an amurka suka ce tabbas an kai hari a sansanin amma sauran abubuwan da shugaban rasha ya faɗa da aka yada ta gidan rediyon ƙasar rasha ba gaskiya ba ne haka kuma ma'aikatan tsaron amurka ta pentagon ta wasanta zargin da rasha ta yi na cewa amurka da ƙawayenta sun gaza shawo kan barazanar da is ke yi to ana shi labaran duniya ne ganin sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc mafi yawan waɗanda suka fito takarar zaben yan majalisun afghanistan za a yi ranar asabar matasa ne yawancin yan shekaru ashirin zuwa talatin mai karancin shekaru cikin yan takarar zaben yan majalisun shine mai shekaru ashirin da haihuwa shida ɗaya ya ɗora akan shekarun da mutum zai iya tsayawa takara wanda yake ashirin da biyar. A cewar hukumar zaɓe mai zaman kanta ta Afghanistan sama kashi hamsin ɗari na 'yan takar da za su fata a wannan asabar mutum matasa ne. Mafi yawan 'yan ƙasa Afghanistan na da 'yan ƙasa da shekaru ashirin da biyar a cewar asusun ƙididdiga majalisar ɗakin duniya kuma 'yan siyasar matasan na yin ganin sun karɓi iko kusa nan gaba. mun na koyar rushe bayan kai a san ma ba ya ya zama kafara mu kuma muna roƙon siyasa da zaman an sashi ruwan sanyi ce dai ran na a da kuma kwakwacin hanci da shawar da kan kasa ga tan an sai ci gaba da kai kan yana da tsabi da kuma suna ai da gida ne ke cewa sai da annoba ba shi A ka da to ba ga mai jira ko dumar rubutu malami da nar Alex Sakar wanda kan zai a Amurka sai da shi shi hai ma ga shi Afirka shi da lokacin lokacin taunaci a aikin da na Amurka a nan shi

ya kamar su da kansu ma su gane kaman inda ba su yi ma kansu fada ba ba zai yi su fada ko da nake ba ba fadan diga ba fadan hankali doka fadan iri fadan tun da aka kawo nan masu muke sun ga kamar abin a shego inda muke yin nan sun san yau su ma sun tashi kaga kaman insha Allah mahi mu ta in wani. Allah da ya kada mu kuma da da Muhammad Ahmad Duk wato malami a janar Sciences a Accra kuma mu ci an samu da shata da wannan karfi bisa inji Injiniyan ka dan ko ba shi da ta kaba kai ba da yi da bankan titin zuwa an kai sai wannan lalarin jirgin zo jirgin yan tika shi ma ba ta yaro idan ta ba ya shiga Shin jirgin kasa kai dan ta kawa kai da masu ke shiga sanan zai dawo da su sanan su ya yi sanan dawo da su ta kawa shiga ka jirgin bai ta shiga ta kawa mu gargari masu wani ma ba yana ya kuya wani o ta ce ya yi ba ha kai dan haka gwamnati na kai kuma ke kya kauye sun da bin totuwa dan su hau mutanen da lafiya ya kashe hau magani ana da magani ka gwamnati na magani kawo shi in tuna gwamnati ta yi a makarantu ta yi na sannan ta yi sukul sannan ta yi rin da yi nasi ta mana nan ya an yi ta domin su a ne ba.

kamar guda goma a maka kuma ka sauka ya da ya goma ga kuma mutum da shi ɗan su bari kwanakin su duka ɗaukar nau kuma wannan ba don kuɗin ne ba. yana da ake sa ne ta kai kano. ka a ka ka bin sha kuma yau ba a cikin rafi su ba kuma ko ba wani ba ba da wani haka wato ko ba da dama da ka akwai ya yi ɗaya mu dai zuwa uku da zani kuma shi ne ya kan ya kai ɗin akwai dan kuma wasu su ba ta ba ko ya ya da da ɗan su da shi ma ba ta kai ka kai ka shi da ba ba ba su ki ko ya ki tsaya maka ka wadanda hanyoyi ta ba a da mutane a cikin ita ke ce ce kan ga Amurka don Trump kasar Saudiya giya da da matroki ban doki Saudiya gana wa Saudiya ga Amurka don ya ce gana ta bayyana Saudiya iya ya san cewa da inda da ake ce ya ta bashi juga Trump ya kara da cewa yana so a nuna mishi in kai wasu gaba da yadda amsha da na Amurka ba shi wanta kuma ki a zayo su a da sun kai shi kuma tun da a cikin karamar mutum ka ci iya wani ya fara bayan ne jan cikin bayan sarsa da da ɗan kuɗin kasuwanci Amurka ya da cewa ake gudanarwa a kan haɗin sabla shafin ƙarshen mako duk sau da a rika sun ta ce talaka waɗanda riba ba ta da a kan da baro Lare da yan litin tsaye kalli babu wani sanin ta biyu kwasfari ma ta ranar baro ɗan shekaru takwas da zargi ya yi mata da yadda mafi ana zargi ƙarar da jura kashi talatin ɗaya suke amfani da hudar mai domin a awa da ɗan da su ma. Ina fara da sharu da tara inda mutum ya sharu idan ta a wani waje masu fara suka ya wata tana da ya ta ba ta ta ta wuce ina ba a kuma ya kaka ya ne ba ta ba ta ya ta ta ta ta ko ne ta ce ta ce ta ta shi ma ta ne ta kira da su da zuri. Ai ta ta da hankali wajen ta suke kira ta to rana ba muslim ta ba shin da lafiya. ne zai saka abinci ko da don ka kanka kuma da tsalle idan mutum aka rika to kai ba ka da mun da zai ka fita kai ka da irin bikin nan ko da mai wanda ta bi ko an ya ka da shi kan shi da shi ta da shi da lafiya kuma mu galace ta ce a shirin yadda an fi sabi hanyar bisa an cikin da yan sanar a rasika a kasuwa basu cikin mura a kafin na rajin sa mila inda ya faru da jiran sa ya zace da ganawa shi da wasu zuwa a lardin amurka ya kira shugaban kasar lafiya na cewa da is sun aka rubuta da suka da su a siriya ta hawa da kasar ki kun da yi ji lamu kasan rasu kudan wa kikal amma ce wanda isis ta ta boko wani sirja wasu da mun da a yankin da ikon suke hannun to da ba. mafi yawan fitar zama da asirin asas ce to ya da shekaru talatin. mai wasu ta kan da shekaru shi da ta yi ba a kan kes ki kace kuma da san mai da da zan da ta kuma shi ne wani fitar wasu a da kuma kan tsaya wani